الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبد الفاصل العبد الفاصل بين التقليد والإجتماع نعم al'asaru salafiya asalai na magabata daga rija a asarun kafi a nishahaba hakika asarai asarun kafira asarai masu yawa sun zo daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam na amfani sahaba a kusa da su sahabai su kansa da su alashin in yi tijadi ya kawali sahaba a wanda ke nuni a kan shaharantuwan kafa hujja da maganganun sahabbai wanda suke magabata نعم في المسائل التي ليس فيها دليل من الكتاب a أتكلم مسألولي أتكلم مسألولي وأن باب دليلي أتكلمت daga cikin Qur'ani ko sunna ko ittifaqin da ya gabata bal fiha haddun lil tabi'in lahu bil amal a ciki akwai kwadaitar da tabi'ai masu bin da yin aiki da wannan ومن ذلك على سبيل تنبيه العقلاء لا daga cikin wannan akan hanya na fadakar da masu hankali ba akan hanya na iyakar cewa ba qaulul mas'ud radiyallahu anhu maganan dan mas'ud Allah ya kara masa yadda inna Allah nazara fi qulubil ibad lalle Allah ta'ala ya duba cikin zukatan bayi na faktara muhammadan eh Allah da ya duba zukatan bayi sai ya zaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya aiko shi da manzancin sa bi ilmi sai Allah ya zaɓe shi da iliminsa nam summa nazara fi qulubil ibad sannan zai kana duba zakatan bayi zakatan mutane ba da hu bayan zuciyar manzo sallallahu alaihi wa sallam tara lahu ashabu sai Allah ya zaba masa sahabbai wa ja'alahum ansara din sai Allah ya sanya sahabbai su zama to mataimaka ga addinin sa wa zara'a su zama to wazirai ga annabinsa amma ra'ahu muminuna hasanan abinda muminai ke ganin shi a matsayin abu mai kyau wa inda Allah hasan to a wajen Allah abu ne mai kyau idan ya zama to magabatan mu sun yi ijma'i kan matsala suna ganin kaza na da kyau sai ijma'i to a wajen Allah abu ne mai kyau a gani yana ya nuna ijma'i hujja ne in suka yi ijma'i kan matsala to wannan wannan ijma'i din shari'a ne insha Allah amma ra'awu qabihan fa huwa inda Allah qabih abinda suka ganshi a matsayin mummuna suka yi ijma'i suna ganin munin sa to a wajen Allah mummunan abu ne shi wajen dilala annahu min al-mihal lalle yana daga cikin fi haqqin yana daga cikin abin da ya saba ma hankali a ce wato khairul qulubul ibad su kuskure ga hukuncin Allah su kuskure gaskiya a ce duk zamanin sahabbai gaba daya sun yi ijma'i sun tafi akan abu a ce wani abu ya zambata bada da rasulullah a gane wannan abu ne wanda yake mustahil ya ya yi karo da hankali ba zai ma yiwu ba a ce zamanin sa bai gaba ɗaya sun bada fatawa kuskure ne ko zamanin ta bai gaba ɗaya sun bada fatawa kuskure ne ba zai yiwu ba sai dai haka samu sabani tsakanin magabatan mu in an samu sabani tsakanin su to a nan wajen zai iya zamantowa ainihin a samu wani ya dace wani ya yi kuskure kada sahabbai sun yi sabani game da rufe fuskar mace wasu sahabbai suna ganin dole ne ta rufe fuska wasu suna ganin ba dole bane to kaga wannan sabanin wasu za su dace wasu za su kuskure yau to irin wannan ko sahabbai sun yi sabani game da fassara menene salasa quru menene salasa quru wannan qaru mai ma'anar qaru din nan kaga sahabbai sun yi sabani akan shi wasu na ganin tsarki ne wasu na ganin haila ne ta irin wannan sabani da aka samu gare su za a iya samu wasu sun dace wasu yi kuskure kuma za a iya samun sabani duk tilafu tanau wanda ya zama to sun yi sabani amma kowanne yana da hujjarsa an gane ku yawwa na mai sura bi man ba'da kuma a ce wai wanda suke bayan su su samu nasara da shi a ce wai sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i kan kuskure sannan wayanda suka zo bayan su suka dace ba zai yiwu ba فإنما أفتى به أحدهم وسكت عنه الباقون لله أبن دا وزاشي سكي فتوادشي ثورا سكي شروع أغريشي dukansu na'am fa huwa imma an yakunu aw hasanan shine in ma ya zamanto sun gashi abu ne mai kyau aw yakunu qadra aw qabiha ko kuma ya zamanto sun gashi mumuna an samu wani sahabi yayi fatawa sai sauran suka yi shiru to wannan zai iya yi wa kila walam yunkiru eh kila sahabbai ɗayan su ya ga cewa abu ne mai kyau ba sai yayi ba sun ga cewa abu ne mai kyau ba su yi magana ba ko kuma ya to suna ganin shi mummuna ne ba su yi inkarin shi ba nam lam takun qulubuhum khayra qulubil ibad to in dai haka ya faru ya to sahabi ya bada fatawa guda daya sauran sun san banza ne suka yi shiru gaba daya to zai to zuciyar su kenan fiye yanzu ka san bayi su ga banna ba su yi magana kan shi ba sai kuma a ce su ne fiye yanzu ka san bayi hal yumkin gaba ɗaya ce sahabbai duk suna nan wajen sai wani sahabi guda ɗaya ba da fatawa sun san ba daidai bane suka shiru kaga ba zai yiwu ba wa kana man ankarahu ba'dahum eh, khairan minhu zai zamanto wanda ya inkare shi bayan ya fi su alkhairi ke da alam kuma ya fi su ilimi da su sun yi shiru وهذا من أبين المحال وأن هنا رجعت ما في بيانا برنا ما في بيانا أبن لي سابع متناني نعم وقوله أيضا فهو ما تشير وانسى man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh duk wanda ya kasance zai koyi da Abdullahi dan Mas'ud to yayi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahum kanu abarra hadhihi al-umma quluban eh, in sahabbai kai ijma'i kan matsala shikenan sannan akwai fata wanda sahabi ke faɗa ce lam yu'raf lahu mukhalif hmm. ba san wanda ya saba mishi ba a cikin wannan fatawa din kamar fatawan Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu dangane da mace mai ciki wanda ciki ke bata wahala mace mai shayarwa wanda tana shayar da jariri wanda in bata ci abinci ba ta yi azumi ba za ta samu ruwan nono ba to sai zamanto ka sha azumi da kuma tsohuwar tukur-tukur wanda tsufan ya riga ya galabaitar da shi abdullahi zilabi na ce kawai ya karya azumi ya ringa ciyarwa kullum in ya karya azumi ya ciyar da budu na daya to kaga wannan fatawa din Abdullahi bin Abbas ya faɗe shi a gaban tarin sahabbai babu wanda ya mai inkari an gane wannan ku na'am to saboda haka sahabbai sun shi Abdullahi bin Abbas ya bada wannan fatawa sahabbai sun yi shiru da akwai wani fatawa sabanin haka da an ji shi to shi yasa mutanen da ke fatawa cewa mace mai ciki wanda ciki ke bata wahala da mai shayarwa idan nan gaba idan nan gaba misalin sun yaye yaran in mai ciki ne ta warke to kawai za ta rama azumin ne sai suka yi kiyasin shi da man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra sai suka yi kiyasin ita mace mai ciki da mara lafiya suka yi kiyasin mai shayarwa zalika kawai za ta rama shekara mai zuwa ko za ta rama bayan sallah idan abin ya riga ya dauke misali kaga wannan fatawa nasu ba a san sahabi da ya bada wannan fatawan ba wannan fatawan ibn abbas shi yake zamanin sahabbai babu wanda ya inkari to da wannan fatawa shi za malamai da suke bada wannan fatawan ba sa tafiya zuwa ga wancan dan wancan babu sahabi a cikin shi eh nam kanu abarra hadhihi al-umma quluban domin lalle sun kasance mafi da'an wannan al'umma ga zukata zuciyar ya da'a ga Allah wa amakuha ilman kuma sun fi zurfin ilimi wa kallowa takallufa kuma suna da karancin takallufi ba sa sa kansu cikin wahala su tsananta ma kansu ba gaira ba dalili suna da karancin takalluf wa aqwamuha hadiyan kuma su ne mafi miƙewa ga shari'a wa ahsanuha halan kuma su ne mafi kyawu ga hali qawmun ikhtarahum Allah li suhbati nabiy eh babu wanda ya fi sahabbai kyawun hali hmm. mutane ne wanda Allah ya zabe su dan su abuci annabinsa fa'arifu lahum fadlahum eh wato ku san falalan wayannan mutane ku san darajar su wattabi'u atharahum ku bi gurabun su fa innahum kanu ala alhuda huda mustaqim inda kake sahabbai sun taka kuma mu tafi taka hmm. domin lallai sun kasance akan shari'a bi kake su wayannan bayan Allah an gane kaga wannan magana yana nuna mana cewa fa lallai sahabbai ya kamata su to madubun mu a wajen addini an gane kamar mafi abin takaici a wannan zamani za ka cewa mutane da yawa masu da'awan sunna zaman najeriya mutane da yawa suna da'awan sunna kai balma suna da'awan salafiya amma an ƙi tsayawa a yi sunan yadda ya kamata ana kai wa sunna rago da wutsiyar kare sai ga an kwaso wani abu na sunna sai a cakuɗa da wani abu na birya kuma ga ana da'awan sunna an gani to ka ga malamin sunna ne musamman yana ba da kariya ga malaman bid'a wanda a fakaice yana tura ainihin ɗaliban sare zuwa ga wancan malami na bid'a to irin wannan mutanen da ke da awon su ahli sunna ne amma sun kin tsayawa su yi sunna yadda ya kamata kuma sannan wayannan mutane suna da ɗaliban da ke bin su suna da ɗalibai tili wanda ɗaliban sun ɗauke su malaman sunna amma su sun kin tsayawa su ba sunna ta. wannan yana daga cikin matsalolin da suna ke fahimta a ke fuskanta a nan a nan Najeriya bal a Afirka A gani ya kamata in mutum zai suna, ya san sunan zai yi in bir'a ne ya san bir'a zai yi to wasu malamai sai su cakuɗa suna sunna sunna bir'a-bir'a. kuma kai da kake so ka kawo gyara sai su yi maka ca a gani kasancewan kuma sun daɗe suna yin wannan wa'azi sai a ɗauka cewa su suke kan gaskiya kai da so ka kawo gyara fitilanne ne kai abin da zamu yi na addinin mu mu ringa dubawa an taba yin shiga bayan zaka fara ba sahabbai ba sa sassauta ma yan bid'a idan sahabbai sun san wannan abun bid'a ne ba sa wa suna raddin shi sahabbai suna kyaman bid'a fiye da yadda suke kyaman saban Allah to amma yanzu yan bid'a ne sai zaki ba kulliya a kawata su a fesa musu turare a ringa nuna malamai ne fa a bisu ka duba dan abin da ya faru a saha na yaban kardawi zubul kardawi yadda ake wanke shi har ma muhazara aka ce za a shirya musamman za a ba shi kariya ko masu wannan fa suna dukan jirgi su salafiya ne su su malaman sunna ne su a ina ka taba yin sunna da baiwa malamin malamin biri a kariya a ina ka taba yin sunna ka ce malamin sunna yana ba ikhwanul muslimin kariya wanda malaman salafiya sun yi ittifaki akan rudugu ga wannan kungiya din a ina aka samu ana ba yan sururiya kariya ka to duk irin wayannan karantar wanda na faɗa din sun saba ma karantar wayannan mutanen dole ne in za mu yi koyi mu yi koyi da karantarwar su ko mu yi watsi da duk abin da ya shafi karantarwar su duk abin da ya shafi abin da ya saba ma karantarwar su na'am وجه الدلالة أنه من المحال أن يمرم الله وجه الدلالة على حالة المحال لله ينا daga cikin barna abin da ya saba mu tunani wato Allah ya haramta ma man kanu ala hadhihi hala al maskura as-sawab wanda suka kasance cikin halin da aka ambata dinnan su ne sahabbai waya haramta musu dacewa a cikin hukunce hukuncensa wai wafa ulahu man ba da kuma wai a ce wai a datar da wadansu suka zo bayan su hmm. zai yi su an hana su dacewa sai a datar da wasu zo bayan su zai yi a samu wata matsala zamanin sahabbai duk sun yi kuskure sai zamanin tabi'ai sai a samu wani suka dace hmm. zai yi zai yi ba hmm. وقول المزيفة بن اليماني رضي الله عنه كيف ما تقول مزيفة نعم. الدرر البهية عليكم السلام تبييز ما لم يكن لباس أتزونا كنسة مكودي eh malaman islamiyya shi kuma zai zauna shi bai san kuɗi ba shi wanda yake zuwa kasuwa mai yake nema yawa da abin da zai ce malamai islamiyya su ji tsoron Allah kan su ringa saba ma musulunci wajen neman kuɗi amma in sun ba hakkin su an biya su albashin su mai laifin su yana misali a kan wannan wani da ana takurawa wajen sauka a wajen makaranta ne shi mai to sai ba da shawara ya ce gaskiya ana takura amma wajen boko kudin da yake biya wajen boko ya bi wannan a wajen boko school fees din kawai ya fi abin da malamai suka sa ma yaran school fees kawai na yaran da yake biya ya fi abin da aka sa na saukan yara irin kudin da yake kashe wajen siyan books baya siya wajen islam amma baya kuka ba irin abincin da yake dafawa kaga an dafa ma yaro indomi da kwai da wani wa yaro zai je islamiyya zai da za shi haka nan ko kudin break ba a damuwa da ba yaro a islamiyya amma ban boko ne a samu wani lunch box wani box na musamman to duk wannan shi bai ce malaman boko suna neman kuɗi ba sai malaman islamiyya da suka dan sanya kuɗi daidai gwargwado kudin lissafin islamiyya dari biyu dari uku dari biyar ne su kuma boko dubu bakwai dubu takwas kwarai da gaske yanzu yara yara nake da shi a boko wallahi kuɗin da na kashe ya fi dubu sittin kawai kan littattafai dubu sittin inda islamiyya ne wani ihu zai yi <laughs> ya ce malaman islamiyya gaba ɗaya ba sa son komai sai duniya ina ba zan gane to littattafai kawai zai kashe dubu sittin na rantsi da Allah so ka gani ne center da mutane ma sun fi son bokon sun fi gamsuwa da shi ne suna ganin nan ne kuɗi zai fito shi ka ga shi boko ba cika kokawa ba na maduro albaliya fi tamyiz bain an-najiya wal ghawiya min hadhihi al-umma kafi na 64 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim firaqul ibadiyya firaqul ibadiyya faqad inshaqa an al-ibadiyya adadun min al-firaq hakika wasu adadi daga cikin kungiyoyi sun rabu da ainihin kungiyar ibadiyya wa yadhkur al-baghdadi anna al-ibadiyya iftaraqat fi ma bainahum arba'a firaq wato bagdadi ya ambaci cewa lalle ibadiyya iftara kafi ma bai na hum hmm. wato sun kasu tsakaninsu wajen ƙungiyoyi hudu وهي الحفصية أقوي حفصية واليزيدية ده يزيدية والحارثية ده حارثية وأصحاب الطاعة لا يراد بها da kuma wasu mutane wai ashabu da'a la yuradu Allah biha hmm. wai da'a ne wanda ba a nufin Allah da shi da'a amma ba a nufin Allah da shi zamu ji zuwa wayannan al-hafsiyya akwai yan hafsiyya haulai kano bi imamat hafs bin abi miqdam su wayannan suna da fahimtar wani imamancin wani wani mutum ana kai shi hafs bin abi miqdam wa huwa alladhi zama anna bayna ash-shirk wal iman ma'rifatu Allah ta'ala wa shine wanda ya raya wai tsakanin shirka da imani shine sanin Allah ta'ala wahdahu inda mutum ya san Allah wa man arafa ya kubuta daga shirka duk wanda ya san Allah sannan ya kafirce ma abin da ba shi ba na manzo ko aljanna ko wuta aw amila bi jami'il muharramat ko yayi aiki da duk abin da aka haramta min qatlin nafs yayi aiki da duk abin da aka haramta na kashe rai ihlalil zina da halatta zina da sa'il muharramat da sauran abubuwan da aka haramta wa kafirun bari'un min ash-shirk shi kafiri ne ya kubuta daga shirka hmm. kafiri ne ya kubuta daga be shirka wanda ya wanda ya san wa eh faman arafahu duk wanda ya san Allah sannan ya kafirce wa bi masu wahu da abinda ba Allah ba kamar wato ya san Allah ku duba wanda kyau sannan sai ya kafirce wa da abinda ba Allah ba kamar ya ce bai yarda da manzo ba ko bai yarda da aljanna ba ko wuta ko kuma ya yi aiki da duk abin da aka haramta duk wani abin da Allah ya haramta ya yi aiki da shi katalin nan kamar yanzu ya kashe kai tunda ya san Allah ya halatta zina tunda ya san Allah da sauran abubuwan da Allah ya haramta wa kafirun bari'un min ash-shirk wannan kafiri ne wanda ya kubuta daga me daga shirka kafiri ne amma ba mushriki bane shi kafiri ne ba mushriki ba wa man jahila billahi ta'ala wanda ko ya jahilci Allah bai san Allah ba wa ankarahu ya inkarin samuwa Allah mushrik wannan mushriki ne shi wa ta'awwala ha'ula ana samun shirka a wajen inkarin Allah ne amma duk abin da mutum zai yi a duniya nan dai ba wannan kai ba kai shirka ba na'am wa ta'awwala haula ya usman sai kisan shi kafiri kamar yan Najeriya dai misali ni na taba jin wani malami fa ya bata rai yana cewa in ka ji an ce mushriki a cikin musulmi yake samun shi su kuma kafiri shine wanda dama can kafiri ne shi wajen yana nufin an ce mushriki ana samu ne cikin yan dariƙa yan shi'a yan kalakatu amma ba a samu a cikin musulmi ake samun mushriki shi kuma kafiri cikin kafiri yake samun shi dama kaga wannan wannan magana ba gaskiya bane duk mutumin da ya bauta ma wani Allah ko wane shi mushriki ne shi kuma dukkan mushriki kafiri duka kafiri mushriki ne nan. wa ta'awwala ha'ula'i fi Uthman bin Affan wa'annan sun yi tawili dangane da Usman bin Affan misali tawilin Rafida fi Abi Bakr wa Umar misali irin tawilin Shi'a game da Abubakar da Umar cewa sun kwaci shugabanci cewa da abubakar da umar sun yi zalunci sun karɓi shugabanci daga wajen aliyu bin abi dalib kaza kaza kaza to haka nan wa'annan suka yi irin wannan tawili za'amu anna aliyan huwa allazi anzala Allah ta'ala fihi eh su sun raya cewa wato wai aliyu bin abi dalib shine Allah ya sauka mai da wannan ayan min an-nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya daga cikin mutane akwai wanda maganar ka ke ba shi sha'awa a cikin rayuwar duniya maganar ke baka sha'awa kai akwai mutane wanda ya iya magana in dai ta hanyar magana ne da wuya ka kare shi an gani yana da baki maganin shi zanzam ga shi da daɗi misali magana shi yana baka sha'awa a rayuwar duniya wa yushudillah ala ma fi yana shaida wa Allah cewa wa huwa alajin kisam hmm. yana shaida wa Allah ta hanyar abin da ke zuciyarsa zuciyarsa yana shaida wa Allah ta hanyar abin da ke zuciyarsa cewa shi cewa shi mutumin kirki ne alhali mai tsananin husuma ne yana shaidar da Allah ta hanyar abin da ke zuciyarsa a gane alhali shi mai tsananin husuma ne wannan abdullahi bin hujjar suka suke yi wayannan su sun yi tawili ga usman yadda shi a suka kafarta abubakar afuwar suka kafarta abubakar da umar haka suke kafarta usman usman kafiri ne a wajen ziyan da abubakar da umar kafiri to ba maganar ta bangaren aliyu ba su su asalin yan kawari ba ma yarda da shugabancin aliyu ba sun yarda da shugabancin aliyu a farkon shugabancinsa kafin ya yarda da hakim lokacin da aliyu ya yarda da wannan ta na tsakanin tsakanin abu musa al da kuma Amurbin bin as to nan ne yan kawari suka yi tawaye ga aliyu suka kafirta shi to sun sun ce aliyu shine Allah ya sauka mai da wannan aya a gani shi ne maganar shi na ba da sha'awa amma mutum ne mai tsananin husuma mutum ne maɓarraci an gani na coka ga su an saukar da wannan aya ne ga aliyu a wajen su kawari to wannan fassara na zuwa ne magabacin su kaga shi shine fassara salaf ke da amfani wannan fassara an samu wani sahabi da wannan fassara ko kuma fassara ne na malaman su fassara ne na malaman su to kaga anan ne ake gane fassara mai kyau da mara kyau wannan fassara ne suka kirkiro wannan azabun nuzul din wannan azabun nuzul daga wajen wani sahabi aka same shi babu a gani to duk mutumin da yake fasara qur'ani ga fasara qur'ani ga an kawari nan sun fasara qur'ani wai wannan aya an saukar da shi ne ga Ali bin Abi Ali bin Abi dan wuta ne ba a wajen su kafiri ne shi har ma wanda ya kashe Ali bin Abi Talib babban shahidi ne shi a wajen su kawari shi an gane ku eh na'am na'am وأن عبد الله بن الملجم شو عبد الله بن الملجم هو الذي أنزل الله فيه شيني وأن الله يسوكر قبل شو من الناس من يشفي لنفسه ابتغاء مرضات الله إيه عبد الله بن الملجم وأن شيء كش علي بن أبي طالب wai Allah ya sauka mai da aya dan yaban shi daga cikin mutane akwai wanda yake siyar da ransa saboda neman yardan Allah wallahu raufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayi Abdullahi bin Muljam ya siyar da ransa ya ba da shi arha domin kariya da kuma neman yardan Allah a gani ta ina ya samu yardan Allah saboda ya kashe mafi wanda ya fi lalacewa cikin al'umma shi ne aliyu bin abin alibin jizu an gani ya zarbata min taqiyin ma arada biha illa liyabluga min zil arshi ridwana inni la azkuruhu hinan fa ahsibuhu aw fal bariyati inda Allah mizana an gani eh kaga ya zarbata min taqiyin ya tsara daga mai tsoron Allah wa mai tsoron Allah Abdullahi bin Muljam ma da biya, ba komai yake nufi da ita ba illa li yabluga minzil arshi ridwana sai dan ya cimma yardan Allah ma abushin al'arshi yanzu abinda Abdullahi bin Muljam ya kashe Aliyu yana neman yardan Allah ne ba inni la'azkuruhu hinan ni dukan ambace shi wani lokaci ko in tuna da shi wani lokaci fa asibuhu sai yi tunanin cewa lalle shi awfal bariyati inda Allah mizana shine mafi cikan talikai a wajen Allah ga ma'auni a cikin talikai da wuya a samu wanda ma'aunin zai cika kamar na wannan saboda ya kashe ya kashe mabannaci wa iyaz billah thumma qalu ba'da hadha kullu sun kace bayan wannan duka innal imani bil kutub war rusul muttasilun bi tawhidillah azza wa jalla lalle imani da littattafai da manzanni suna manne suna sade da kadaita Allah wa man kafara bi zalika ashraka billahi azza wa jalla duk wanda ya kafirce da wannan to yi shirka da Allah azza wa jal wannan shine kishiyan cewan su innal fasla bayna shirk wal iman ma'rifatullah eh wai lalle rabewa tsakanin shirka da imani shine sanin Allah fa inna man arafahu faqad bari'a min ash-shirk wai duk wanda ya san Allah hakika ya kubuta daga shirka kafara min ko da ya kafirce ma abinda ba shi ba daga manzanninsa ko aljanna au nar ko wuta na'am fasara qawluhu فصار قوله في هذا هذا في هذا الباب متناقض اذا انتم ما كان سؤال باب ينا تناقضي كده دام ان جينا شي كان صار رجل دول اسامو تناقضي ما كان زي رجل كرو خش الصلاة إلى التقدير إلى التسليم كأنك تراها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وانا na Usman Ali wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la yazalu Allahu muqbilan ala al-abd Allah baya gushewa yana fuskantar bawa a cikin sallansa malam yaltafi matsar bawa bai waiwaya ba idan sarrafa wajahu in sarrafa anhu idan bawa ya juya fuskansa ya waiwaye sai Allah ya juya shi sai Allah ya zama to ba ruwan shi da shi an gani in dai bawa yana yin sallah ba zai gushe ba wato Allah ba zai gushe ba yana fuskantar bawa a cikin sallansa malam ya tafi matsar bai waiwaya ba fai za su rafa wajen hu in sarrafa annu idan bawan ya juyar da fuskar shi ya waiwaya sai Allah ya juya daga gare shi ba ruwan Allah da shi wani ha an salatin ya yi hani daga abubuwa guda uku nukura, da nukura fiddin ya yi hani ga kwankwasa irin kwankwasan zakara irin yadda kwankwasa in ya ga gero yake kwankwasa kwas kwas kwas ya ci gero ko mm. ko yana so ya sha ruwa kai ki kwankwasawa to saboda ka irin kwankwasa kamar kwankwasan zakara an yi hani kenan mutum na sallah kada ya kwankwasa wajen sujada pas pas kawai in kai sujada ka tsaya ka yi azkar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdi mutum ya gama ko subuhu qudusun rabbul malaikatu wa ruh mutum ya tsaya sai ya gama azkar sannan ya dago ba kawai kus Allahu akbar Allahu akbar kaga yayi kwankwasa irin kwankwasan zakara a gane ya saba annabi yayi hani wa iqa'u ka iqa'ul kalb da kuma irin zama kaman zaman kare kare na yin iqa'a shine mutum ya bude ainihin mazaun mai bude kafafun sai zauna kan mazaunansa wai zai zai aure gwada mana misali shi ya bude kafafun sai zauna kan mazaunansa kuma za su iya malam za su iya cikin sauƙin jiki ba marasa auki ba wahala ba da zai yi ba an a a ma ba za wanda suka suna mutum ya buɗe kafar shi sai ya zauna kan mazaunin shi to irin wannan shi ne ika'a kamar na kare in mutum ya yi wannan ya kwaikwayi dabba ba a so ka yi ibada irin na dabba an ga waltifatun kaltifatun sa'alab da waiwayawa kamar waiwayawan dila hmm. kasan shi dila sarkin wayo ne kullum baya su waya kama shi in ya waiga sai ya waiga haka ya sai waiwayawa wannan waiwayawan kamar na dila manzo Allah ya hana to wayan abubuwa guda uku duk ba so kai abu kaga duk dabi'u ne na dabbobi ba so kai kama da dabba a cikin sallanka فكان صلى الله عليه وسلم يقول يا كذا شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم ka yi sallah sallar mai bankwana ka annaka tara eh ya sallar mai bankwana yake kamar daga wannan sallah ba zan ƙara yi ba Allah zai ɗauki raina in yi aljanna ko wuta wa iyaz Allah zai ɗauki raina a gane ku to kaga a lokacin mutum ya san daga wannan sallah za a ɗauki ransa hmm. kuma ya san abin da ya shi zai gaba da shi ya zai yi zai tsaya ya yi sallar da kyau sosai to in za ka yi sallah ka ringa tunanin daga wannan sallah kila zan mutu to mutum zai tsaya ya wannan sallah da kyau ba zai saba ba ka yi sallah sallah mai ban kwana ka annaka tara kamar kana ganin shi in kun tala tara in ka kasance kai baka ganin shi innahu yara to lalle fa shi yana ganin ka na'am wa yaqul kuma yana cewa ma mimriyan tahduru salatun maktuba babu wani mutum wanda sallah na farilla ke halattowa a gare shi ayu sirru du'a sai ya kyautata alwalan shi wa khushu'aha da kuma natsuwan shi ya kyautata kushu'in sa natsuwan natsuwan zahiri da na batini ruku'aha da kuma ruku'unta illa kanat kaffara lima qablaha min adh-dhunub ba ce ya kasance kaffara ga abin da ke gabanin ta na zunubai alam ta kabira matsar bai aikata manyan zunubai ba matukar bai aikata manyan zunubai ba zalika daru kullu wannan yana matsayin kaman shekara gaba daya zamani sa gaba daya وقد صلى صلى الله عليه وسلم في كميسة wato a nan zalar ya yi sallah cikin wani mayafi laha a alam mayafin na da alamomi yana da zanunnuka an bai design fa nazara ila a alamiha sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kallo zuwa ga alamomin ta kallo falan man sharafa qala yayin da ya idar da sallah sai ce ya juya zahabu bi khamisati hadha hadhihi ila ku tafi ku tafi da wannan mayafi nawa zuwa ga abi jahannam wato watuni bi an jinabiya bi an bijaniya dama shi abu jam shi ba manzo Allah kyautan wannan mayafin saboda abu jam da ya siyo wannan mayafi daga yaman daga can sham sai ya yi sha'awan irin yanayin kwalliyar mayafin sai ga babu wanda ya fi dacewa ya ba sai manzo Allah to manzo Allah kuma in yazo yana sallah da shi sai abin ya ringa dauke ma annabi hankali saboda kwalliyar yayi yawa shine waɗannan da annabi ya sallah sai annabi ya kama kallon alamomin ta an gani yana ta kallo yana ta kallo bayan idan da sallah sai ce ku tafi da wannan mayafi nawa zuwa ga abijaham wa atuni bi ambijaniya ku zo min da ambijaniya shi wannan wannan ambijaniya din wato kisa'un ne gali la alama lahu mayafi ne ko bargo mai kauri wanda bai da wani alama bai da design kawai plain ne shi a gani alhakimi alifan ɗan salati domin wannan tufafi wannan mayafi din ya shagaltar da ni ɗazun daga sallata sallan da nake ɗazun ya ɗauke min hankali amma fahimci wannan a ashe duk abin da zai ɗauke wa mutum hankali a cikin sallah ya kamata a yi ya kamata a gusar da shi shi ya sanya in za a sanya kalanda shawarar da muke bayan a daina sanya kalanda a gaban masallaci a rinka sanya shi a baya in an ko kuma an sanya shi a gaba in za a yi sallah sai a yi kokari a samu wani aikin shi kawai juyawa Aikin shi kawai shi ne lokacin sallah na yi za a fara sallah zai juya kalanda in an idar ya mai da shi in ana ganin labudda ana so a shi a gaba sannan duk wani zane-zane wanda zai ɗauki hankalin mutane ko da ko da aka rubuta aka kawata shi wanda wani zai zai yana sallah yana kallo abin na ba shi sha'awa duk wannan gaba ɗaya malamai sun kyamace shi an gane wannan ko kuma a sanya wani bana haka a gaba na masallaci sanya bana a ga masallaci shi ma wannan duk ya saba mu sunna a ringa sa a baya kaga mutum na sallah ai in ya waiwaya baya shi wannan kaga da ma akwai matsala tare da shi irin yana kuɗaɗen masallaci ƙaramin ƙalimi a lokacin wa'azi da wannan da masallaci irin mutum kan an zane su da rubutu a aiki ayyana yana na rubuce a cikin littattafan ahalari a cikin littattafan malam malikiyar in kai wa'azi ba wanda zai iya da kai sai ka ɗauko littattafan askari ka ɗauko muktasar ka ɗauko wasu littattafan da ka hana zane su ga yanzu malafiya sun kar hankali ƙawata masallaci ga abin da zai ɗauke hankali an ce kullum ma yi shagu shagu fi salati ka kuma cikin halari duk abin da zai ɗauke hankalin mutum a cikin sallah wani lokaci wani lokaci za ka su kansu malaman hankalin su ba bai kai ma kai in kai da siya ka tunatar da wasu wani kuma in mai girman kai ne ba zai so a ce magana ya fito daga bakinka ba sai inkari ya ce yaro wannan magana naka ba daidai bane ba ba kowa bane zai zo ya ringa wai in ga mutum na waiwaye bai ma damu da sallar shi bane kwarai da gaske kwarai eh, da gaske zai zai yin wayau so haka galiban abin da ke hana faɗin karban gaskiya lokacin girman kai ni ina ganin bai dace a ce gaskiya ya fitowa bakin wani ba amma wani kana yin nasiha zai ka faɗi gaskiya amma hankalin shi bai kai ba wani zai ba godiya ya amsa Eh. ya wa zuwa da rigon kwallo ko da wani riga wanda yake da wani kwalliya wanda zai dauke hankalin mutum shima wani duk makarun ne a cikin sallah ya eh, wani rubutu ne da wannan karantawa eh wani yana bayan shi dan eh, kulalan da ake tara masallaci shi ma a rubuta shi can baki na zai fa alkhairi gaskiya wani zai zo ce bari ga nan masallacin yana sallah yana kallon nawa suke da shi sai ta karatu na ko account number duk wannan gaba daya in za a sashi a baya eh za ku iya yi za ku iya mai nasiha ko ga wani wani bawan Allah duk canza riga da Allah wani zai ce wallahi canza ba wani ko kai liman ne ba wani da darajar ka musamman masallatan irin masallatan mu na ahlus sunna wanda ka cewa mafi yawan mutane ba su ma san darajar malaman su ba an gani wai wasu ne ba wai limamin su yakan dan makara haka nan sai suna magana wannan limami wannan limami na mu wallahi tallahi da ma an canza mana shi bai da wani amfani sai suna sukan shi wallahi ba mutum suna sai dai faɗin mangaru na banza ga limamin su to ina ganin in ba masalata ahlus sunna ba to ya ga irin kana shan wahala kana jan su sallah bai kun siya zai ka ko kuma kai kuskure su gyara maka cikin lalama sai su zage ka ko kana karantar da su ba kana karantar da su amma kuma za ka suna gulman ka ɗalibai ne ka karanta sai kuma a gefe suna san zage zage suna faɗi wasu mangaru a kanka to a yaushe al'amarin mu zai albarka ba zai yiwu ba dole muna buƙata mu gyara irin wannan abun duk mutumin da yake jagorancin ka sallah ya wuce wasa in ya yi kuskure to ka gyara masa an gane yadda za ka san mahaifinka in yi kuskure ba za ka so a ga aibin shi ba to haka nan malamin ka da limamin ka kai kokari ka abin nan in yi kuskure gyara masa kuma ka lullube shi da shi ne jagora in dai limamai darajar ya fadi to shikenan al'umma sun gama malamai masu karantar da addinin aka lalata darajar su al'umma sun gama an gani Allah shi yayi. fi riwayatin fa inni nazartu ila alami hadis salah a cikin wata ruwaya lalle na duba alaminta na duba alamominta a cikin sallah kare da ni eh na ga zane zanenta hmm. ya kasance ya kusa ya fitine ni manzo Allah ya faɗi wannan amma shi akwai waliyin da aka sanya mai mace a gaba bai ma san tana nan ba bai ma san mace tana nan ba har idan da sallah sannan ya ga mace a gaban shi hmm. a jimkin ku ta tsaya gaban shi ne don ka shi an ce wai mai tsoron Allah ne mai kaza ne kaza da sauran kamar yadda aka yi wa Jurais ko kaga Jurais ya ganta amma shi kawai da kai yayi amma ba wai an ce bai ganta ba ya ganta yawwa su kan shi mata yayi shi ne ba ya ba wani mayafi ne mai kauri wanda babu zane a cikin shi abu jami'a. ba ya fi da plane siyarwa yake yana cewa daga sham ne ko yaman eh ya da salihin wani gari ne a can sham ka ba su wani a kara sanan eh, wa kana li aisha sawun fi tasawir mamdud ya kasance aisha tana da tufafi wanda a cikin tufafin akwai hotuna wanda an miƙar da shi zuwa ga falo an miƙar da shi zuwa ga falu ko daki wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilayhi annabi ya kasance yana sallah zuwa ga wannan tufafin wato labule da yake nufi a nan labule wanda aka aka aka miƙar da shi aka rufe falu da shi bango to annabi ya kasance yana sallah zuwa gare shi da akhirihi anni can sai annabi ya ce kai ki kau da shi daga gare ni inna la tazalu tasawiruhu tu'ridu li fi salati eh, ki jinkirta da shi gare domin lalle hutunan shi baya gushewa yana bujiro mun a cikin sallah na idan ina sallah sai hotunan su ringa dauke min hankali dauke shi wa kana yaqul la ya gama yana cewa babu sallah da halattowar abinci wala huwa yudafi'u la akhbasan ko kuma bayan gida da fitsari su ne akhbasan sun matsi shi idan bayan gida da fitsari sun matsi mutum to babu sallah kuna wannan babu sallah da halattowar abinci kenan da zaran an kawo abinci kenan ne sallah ba ta yi ba to ma'anin babu sallah da halattowar abinci yau babu sallah idan ina jin yunwa mai tsanani kuma ga abinci wanda in zan je sallah ba zan samu nutsuwa ba to in bar sallah in ci abinci ko da zan rasa jam'i inda ina jin yunwa mai tsanani ko zan rasa jam'i in aje jam'i in ci abinci ya bi in yi sallah cikin natsuwa ku fahimci wannan ko yau kada in zo ina jin yunwa in yi sallah ba na cikin hayyaci na an gane wannan ku to amma nan sallar ya ɓaci aka ce in an kawo abinci la salata sahiha ake nufi wasu malamai sallah ba ta yi ba wasu ce a'a babu sallah cikakkiya sallah ta yi amma ba ta cika ba a gani sallar mutum ta yi amma ladan sallar ne aka rage mishi in go mutum bayan gida da fitsari sun matse shi shi ma ya yi sallah to wannan sallar na iya ɓaci idan ya zamanto ya kasa yin ruku'u yana jin tsoro in yi ruku'u bayan gidan zai iya fitowa ko mutsari ko in yi sujada in yana wani motsi to kawai sai ya zamanto baya ruku'u da kyau baya sujada da kyau sallar na iya ɓaci kamar yadda bai iziya ya faɗa ko in mana abu min tamamil fara'id kaza in ainihin wannan bayan gidan da ya matsayi shi ya hana shi cika farilla ya kasa ruku'u ya kasa sujada ko kuma in zai dago baya dagowa gaba ɗaya dan yana jin tsoron komai zai iya faruwa to wannan ya sake sallah har abada amma in ya hana shi cika ainihin sunna to ya sake inda tsoron lokaci ko ba sai ya sake ba an gane wannan da wannan hadisi ne masu cewa ci na gaba da sallah suke yi wannan eh wannan hadisi masu cewa ci na gaba da sallah suna dogara da wannan hadisin an gane ci na gaba da sallah suna nufin ci ya fi sallah daraja a'a ci ci tsari ne kamar da kuɗi da aikin hajji wanne bi daraja to ma aikin hajji na yiwa ba kuɗi to ba kuɗi kamar tsani ne zuwa ga aikin hajji ba kuɗi ne aikin hajji ba kuɗi bai daga cikin rukunin musulunci sai dai kuɗi tsani ne na aikin hajji aikin hajji ya fi daraja amma kuɗi yana gaba da zuwa aikin hajji sai ka ba da kuɗi zaka je aikin hajji amma ba shi bane aikin hajji eh نعم رياض الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للي يا جمن ذا الله صلى الله عليه وسلم هنا تشيوا لمن هدي إلى الإسلام الجنة تاي دادي ga wanda aka shiryar da shi zuwa ga musulunci duk wanda aka shiryar da shi zuwa ga musulunci ya more aljanna ta yi daɗi a gare shi wa kana aishuhu kafafan kuma ya zama rayuwarsa ba yabo ba fallasa shi kafaf Rayuwansa shi ba mai kuɗi bane cancan ko ba talaka bane ƙasa ƙasa aishuhu kafafan rayuwan shi tsaka tsaki ba yabo ba fallasa hanya wannan ya fi morewa ba in dai mutum na da rayuwa ba yabo ba fallasa ya fi kowa morewa daidai gwargwadon abin da yake nema yana samun biyan bukatarsa a gari sannan mutane ba za su samu ido da yawa ba amma in kana da kuɗi sosai to kowa zai ringa ganin gazawan ka ne alhaji wani ya zauna unguwar na amma gashi nan baya taimako mutane nawa ya taimaka ma sai da ana ta maganar shi kullum ana sukar shi to shi wannan ya fi samun kwanciyar hankali in rayuwar shi ya zama to tsaka da shiri na'am wa kanya kuma ya samu wadatar zuci bayan Allah ya bashi rayuwa kafafan kuma sannan yana da wadatar zuci dan abin da Allah ya bashi din nan yana godiya ga Allah baya sa ido ga abin mutane dan sa ido ga abin mutane ke kawo hasada kaga mutum yana hasada to babban abin da ke kawo hasada ka sa ido aiwa da ya fi ni aiwa da ya fi ni ga harkar duniya ka riga kallon nafuwa da nafuwa da sai mutum ya gode wa Allah amma kana kallon waɗanda suka fi ka za ka raina ni'imar da Allah ya ma sai ka zama hasadi an gane wannan shi kuma addini in ka ga wani ya fi ka ka kalli wanda ya fi ka shi kuma ka kalli wanda ya fi ka ba wai za ka yi hasara da shi ba ne za ka yi ƙoƙari ne kai ma ka dage Allah ya baka matsayin da ya bashi ko fiye da nashi ba tare da kana bakin ciki da abin da Allah ya bashi ba to wani in Allah ya baka ilimi sai ka ga yana bakin ciki da wannan ilimin da Allah ya baka yana hasada da shi sai ga yana ta soke soke yana sukan ka ba abin da kai ka burge shi wani kuma Allah ya baka ilimi zai yi sha'awan ka ne wani Allah ya bashi ilimi wallahi yana burge ni ni ma zan dage in nemi ilimi irin nashi waye mutumin kirki a cikin su shi wani ne to ka gani to wannan shine ma'ana wala ta nau ma faddala Allahu bi eh kada ku zo ku ce da ma Allah ya kwace abin da Allah ya ba wani ya bani ko kuma wani ma zai ce da ma a fasa kowa ya rasa Allah ya sa abin da yake da shi din nan ba ya rasa gaba daya mai zubar gaje shi baya tunanin da ma Allah ya bani fiye da nashi amma kuma ba tare da bakin ciki ga wannan ba ka ce Allah ya bani kuɗi biyar da na wani amma kuma wannan baka bakin ciki da shi ko Allah ya bani ilimi fiye da wani baka bakin ciki da abin da Allah ya ba wancan ne. sannan shi hasadan wani ciwon ya zuciya da duk yanda kai yana da wahala ya sai mu dai in Allah ya sa mutum ya fitar da abun abun ya fita nan shi kenan shi hasada in kana so kai maganin shi tunawa da Allah cewa Allah ke bayarwa yake hanawa in dai mutum ya sa ya fahimci tauhidin rubiya da kyau to insha Allah ba zai riga hasada ba ka fahimci Allah ke bayarwa Allah ke hanawa to wani da Allah wani da da gaji da arziki ba shi ba kan shi ba ba wai ya fi ni hankali bane ba wai ya fi ni wayo bane Allah ne ya bashi to tunda Allah ya bashi kuma Allah ya san da ni bai bani ba kuma wannan mutum ba laifin shi bane ba shi ya hana Allah ya bani ba shi wanda kake hasara da shi shi ya hana Allah ya baka to me laifin shi a kansa wanda kake hasara da shi ba ruwan shi da kai shi Allah ya bashi kuma ba ruwan shi lokacin da Allah ya bashi Allah bai tambayi shawaran shi ina so in ba malam Abdul Mumin ka yarda yake Allah ka a bashi kaga in yama haka zaka ce dan tsurku ne ka ce eh, ka yi farin ciki da ma ka a bashi to sai kaga kai din nan kana zuwa gashin shi yana harkar jiman san kana yi ba amma kai kana nan kana hasada da shi to duk irin wannan yana faruwa kuma lokacin zaka ka cewa mai hasadan da kai kuma shi ne kuma yake sai kana hasada da shi kuma hmm. sai a rasa waye mai hasadan kamar ana farawo farawo sai ga ma barawo yana barawo barawo sai a rasa waye a gane barawo shi ne fi barawon da ya ga ana barawo sai shi mai kama barawo sai a kasa gane wane ne barawo a ciki to zaga wani mahasadi amma sai ce kai ko mahasadi an gane to amma almuhim da inda mutum na so ya bar hasada ya ringa tunawa da Allah shi ne kawai ibn tabiya ya kawo na gan cewa shi ne magani hanya mafi sauki tunawa da ni'iman Allah ni ma fa Allah ya bani na fi mutane da yawa ba zai yi a ce kuma na fi kowa ba duk da kake da shi Allah zai ba wani fiye da kai na'am na'am rawu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih tirmidhi ya ruwaito yace hadisi ne mai kyau kuma ingantacce an ibn abbas radiyallahu anhu ma kan eh, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabitu layali mutatabi'a annabi yana kwana darare a jere yana kwana darare a jere dawuyan yana jin yunwa wa anhu la yajiduna asha alhali mutanansa ba sa samun abincin dare wato iyalansa yana kwana darare a jere dare ɗaya dare biyu dare uku alhali um, iyalansa ba su samu abincin dare ba wa kana aksaru kumzihim kumza sha'ir ya kasance mafi yawan biredin su mafi yawan kubutsin su wato suna cin biredi ne na sha'ir biredi da ake yi na alkaman sha'ir shi kuma sha'ir shine alkama na kasa kasa akwai akwai ja alkama an gane sabura wanda shi wannan ya fi tsada to shi manzo Allah ba wannan ba biredi na wancan alkama yake ci ba biredi na alkama mai arha shine mafi yawan biredin da yake ci na'am rawu firmuzi wa qala hadithun hasanun sahih to mai zamu ce kaga wannan hadisin an ce manzo Allah yana kwana darare da yawa yana jin yunwa alhali iyalansa ba sa samun abin da za su ci da dare Allah kuma ya ce wa wajarka a'ilan fa'agna na same ka kana talaka na wadatar da kai annabi mawadaci ne kuma annabi duk sanda aka yi aka yi wani yaki an kai hari ga kafirai sai aka samu abin nan a wannan fai'u in an samu fai'u manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin budget na shekara zai ɗibi kuɗi wanda zai iya a zai zai maka shi budget na shekara guda to tunda yana maka shi na shekara budget na shekara guda yaya za a yi kuma a ce yana cikin yunwa har ma ya zama to iyalansa ba su samu abin da za su ci na dare ba babu karo a nan wajen Ya za mu yi jamfi tsakanin su yau manzan Allah idan aka ne idan manzan Allah in ka zo ka kama mai bukata manzan Allah yana jin nauyin ce babu in dai akwai wannan abun ko da zai ji yunwa zai baka shi manzan Allah yana daga cikin hususiyarsa yana iya bayar da abincinsa gaba ɗaya ya koma ba shi da shi an gane kamar yadda abubakar radiyallahu anhu da aka ce ya kawo taimako fi sabilillah ya je kwaso duk abin da ya mallaka ya kawo manzo Allah annabi ce ya ababakar me ka bawa iyalanka ce ya rasulullah taraktu lahum Allah wa rasula ya rasulullah na bar musu Allah da manzansa amma kai ba za ka iya yin haka ba in ka ce za ka iya haka zai iya shafan imaninka sannan kuma ya shafi imanin iyalanka sun san gaba za su iya haƙuri ba duk abin su watsa su barka mun fahimci wani kawai yana so ya samu cikin wahala ne kullum za mu samu kuɗi wasu mutane sai su zo su tambaye shi kawai sai su kwashi kuɗin mu ya ba shi ya ba su mu kuma ya ba mu da yunwa alhali muna da buƙata ai ya kamata ya fara wadatar da iyalansa kafin na waje na wata gane to su matan manzo Allah suna da kyakkyawan fahimta na addini suna da kyakkyawan suna da alaka kaga in aka ce da kai da iyalanka gaba ɗaya kuna da fahimta iri ɗaya kun more amma in kai gaba suka yi yamma akwai matsala to wasu matan ba za su iya juriya ba ana samun irin wannan kuɗin har ya zama to kuma su yadda a ringa ba wasu ya rasu lai ka san ba mara abinci ko ga za zaka ba wani ba su hana an gani shi ka ce wallazi ne idan an faku lam yusrifu wa lam yaqtu su ne wa'annan wanda in za su ciyar ba sa yin banna ko ba sa ƙoro wa kana bai da zalika ba tawama suna tsayawa tsakiya ne da wani daga wannan tsakiya suke yin infaki kada ka ba da kuɗin duka wala ta ali ya daka mazalulatan ala urifika wala ta shudha kullal bas fa ta da mai kada ka sanya hannunka abin tsaurewa kan wuyanka mai hannun wato mai hannun yan dabba ke sako ta zama kawai sam kawai ya dunkula hannu ba kyauta kuma kada ka shimfiɗa shi haka kawai a kwashe duka sai ka zauna abin zargi abin kaza abin kaza kaga irin wannan za ka zama abin zargi abin da dama mai nadama misali a gani so da amma shi manzo Allah yana da wannan karfin zuciya din da zai iya bayar da wani abu ba tare da ya damu ba sannan iyalansa ma ba sa damuwa an fahimci wannan ko farko da iyalansa sukan damu lokacin da aka fara samun kuɗi sosai an fara samun wadata sai mata annabi suka yi mitin ito da can mun yi haƙuri saboda da amma yanzu an samu kuɗaɗe kuɗaɗe da yawa manzo Allah ya yi budget na shekara ya kamata mu yi magana ya ƙara mana kuɗin cefane a nan ne manzo Allah ya yi fushi da su akai har ya kaurace musu din nan wajen wata ɗaya din shine Allah ya ce to annabi ya bada zaɓi in duniya suke so da abin da ke cikinta su zo za a ba su duniya ya rabu da su duk kuna son duniya ne ma sai ya wata annabi in kun tunna turidin hayatar duniya wa zinataha fata alaina umarci ukun da wasari ukun zara sarahan jamila in kuna son rayuwar duniya da kwalliyanta ku taho zan je da ku daɗi in ba ku duniyan ina da kuɗin sannan in sake ku saki mai kyau amma wa in kun tunna turidin Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adda in kun kasance kuna son Allah da manzansa da gidan lahira to ku sani Allah ya tanadi lada mai girma ga mataye masu kyautatawa masu fara kawo kansu mm. shikenan sai matan suka ce ma to ya rasulullah mun zaɓi Allah da manzansa mun zaɓi gidan lahira tun daga nan sai zama to suna tafiyar da rayuwarsu kamar yadda manzan Allah yake so A gano wannan bai karo da wadda da ka a'ilan fa ba mutum yana iya zama yana da wadata amma kuma yana kashe kuɗin ga mutanen waje a wannan ko yawwa na'am hmm? an haɗa da an saukar da aya ne man zai yi kuri da haka na. Hmm. wa zai ba Allah rance rance ne shi ne kowa ya zai kawo abin da ya samu kowa ya zai kawo nashi abubakar ya zo umar ya zo sauran mutane ba kowa ya zo da nashi na'am mu na na'am rawu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih sai eh, tirmidhi ya rawaito ce hadisi mai kyau ingantacce da imani da kaddara ma yana taimakawa daga cikin abin da ke sa mutum yi maganin hasara akwai imani da kaddara in dai kayi imani da kaddara alkhairin da sharri sa to insha Allah za ga duk abin da Allah ya ba wani fa haka Allah ya kaddara in nayi fada da shi ba ina fada ne da Allah ko Allah ne ya bashi kuma haka Allah ya kaddara kuma Allah ya san da ni bai bani ba ya bashi kawai sai ka sai ka sallama to da zaran kana sa wannan tunani kullum kana sa tunanin nan to ba zai zama to kana hasada ba amma yake sa 'yan kasuwa suke wa junansu asiri rashin da kasuwa sai zai binne ma wani abu kofar shago wallahi wani abin da yake kenan sai bin saboda yana fakin ciki ga shagon ka ga nashi kila ma shagon shi yafi naka cika na kaya amma ka fi ciniki sai ya je ya je kusba ya zo a bashi a bashi asiri ya zo ma binne ya binne ma cikin zai zo kaje karfe biyun dare fa zai zo ya zo ya haƙa rami a kasuwa shi kadai zai zo ya haƙa rami ya binne abin da ya binne ya koma ya rufe ya ƙara gaba an gari yana so ya ga bayanka to duk wannan akwai karancin imani da Allah akwai karancin tawakkal akwai karancin imani da kaddara eh za a zaga neman insha Allah za a zaga ya neman su kamar yadda aka saba a taimaka fi sabilillah